da daddare sai ta data ta ce mai gida ya tashi cikin dare aka ce madan na daɗe ina so in wani sirri dake amma babbar matsalar ina tsoron kar sirrin yaɗa cikin gidan duniya ta ce wani sirri kuma haka ni in yaɗa sirrin mijina ce wani labari ne ya daɗe a zuciyata ya kamata a matsayin ki na wanda ke tare da ni in baki labarin to amma dai ina jin tsoron kar ki yaɗa ma kowa ce haba mai gida kamar kai ka ga min labari in ga ma wani ai ka wuce wannan ba za ki faɗi ba ce kwarai ba na faɗi ba ita kin gane abin da ke faruwa ce ce wala kullun kwai nake yi kwai kamar kaza ce kware kwai yana haka a bayan sai lokacin kin ga dai nan wurin Ta ce eh lalle na gani Ta ce yace to amma dan Allah wance karki ga mu kuma ce to wannan to din bata je zuci ba fita sake da wuya sai ta kwankwama makociyarta wance na am wani abu mamaki amma bakin ki alaikum batun ki alaikum ya akai mai gidana na fa kwai yake shi kira jalalala ban gane kwai bace kwarai kwai kwai he kace ka zace kwarai ni ma sai ya ga man amma ba ta karin fada maka ke ma dan amina tace kar ki fada ma kowa tace to ita ma tana koma gida sai ta kankina makwabciyarta ke kin ji wani abu ya kai mijin wance kwai yake zurawa kwai a ah! ita ma sai ta kala kafin a ce marece ta yi labari ya kai gidan sarki gari ya cika kuma burku jana abu kafin labarin ya isa gidan sarki kwan yanzu ya wuce ɗaya ya koma kwara ɗari mai martaba ya sa a kirawo shi ya kawo sanwo mazubi ce a zuba man nau ban gana zama mana kace kwai a zubo an ce kana kwai ce wani irin kwai kuma Ya ce kwai aka ce kana yi Ya ce Allah taimake ka ce wallahi ba kwai nake yi ba wani labari ne nake so in ba matata amma ina so in gwada ta ban so ta faɗa ma kowa shi yasa ce bara in jarabata da cewa ina yin kwai ranka ne kwai na ce mata ina yi amma yau wuni guda labari ya zo gidanka cewa ina kwai kwara ɗari, ni kuma dai ma na ce ina yi yace kudi ne na tsinta na tsoro ina tsoron kada matata in faɗa mata faɗa ma wasu wanda ma ba nashi bane yazo yace nashi ne shi yasa na ɓoye kuɗin in ta riƙe sirrin kwai sai in ga gamar sirrin kuɗi. ka ji dalilin da yasa ina ce ina kwai ce eh ka ba mu hikima wannan kuɗin je ka rike su an baka kenan in bai su zo an bashi kai ma ka koya mana dabara to